barka mu da sake haduwa a wannan masallacin masallacin juma'a na profesa egondo inda muke karatun littafin sayi muslim a kowace ranar juma'a yau juma'a 19 ga watan rabiul awwal shekara ta 1447 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina na za mu tashi yau farkon kitabul talaq eh, wannan shine karatu na 183 bismillah الحمد لله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا وسامعنا برحمتك يا أرحم الراحمين قال المصنف رحمه الله بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الطلاق باب تحريم طلاق الحائض لليل رضاها وأنه لو خالف وقال الطلاق ويؤمر برجعتها قال حدثنا يحيى بن حي التميمي قال على مالك مالك بن أنس في إن علي بن عمر رضي الله عنهما أنه طلق امرأته وهي حائض في أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأل عمر بن الخطاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم مره فليراجعها ثم ليتركها حتى تطهر ثم تحيدا ثم تطهر ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق قبل أن يمسك فتلك العدة التي أمر الله عز وجل أن يطلق لها النساء ce kitabun talak littafi da zai muna magana game da saki wanda littafi yana da muhimmanci musamman ga waɗanda suka kauɗin sa kansu a fatawa fatawar saki ta fi ƙarfin manyan mallamai da yawa da suka san kansu amma kuma saboda yadda ake yawan tambaya nan wajen wasu suna a kan suna ta fatawa a kai manya-manyan mallamai manya-manyan mallamai Allah ɗaya sai iyakarsu waɗanda na sani ba su fatawa a kan saki domin saki ya fi kama da shari'a a kan fatawa shek abu musul abbas cikin abin da ke cewa bai fatawa sun kutsawa game da matsalar saki da matsalar haila da matsalar kafirtawa a gaba ga ra'ayin tambaya sai a saki ya ce a'a saki a je kotu da sauran manyan mallamai ba guda ba hatta da shugaban majalisar mallamai na saudi arabia a program ɗin ki gari da an tabbe shi kan saki sai ce ko ku je kotu ko ku zo ku samu ofis saboda shi saki ya fi kama da shari'a na farko ke da na biyu kuma kutsawa ne cikin abin da kana nan take za ka halasta haram ko ka haramta halas za ka dukkanin ku abin da ke ba ku shawara ku daina fitawa akan saki babu kyau in za ku yi fitawa ku aika ga wani malami wanda ya kuka ga yana gaban ku a sani yana da shekaru kuma yana da karatu yana da natsuwa sannan kuma in za a yi a gayyato mata da miji amma abin wanda yake bukatar ku fahimta yadda matsalolin suke domin wata raya an zo ma za ka gane cewa in dai an bincika kila za a gane baki abin da ka fahimta babu aure in dai an bincika kila akwai aure watan abin da ke auku a babu saki mutane da yawa sai su halasta abin da Allah ya haramta babu aure saboda wata fatawa ga ah, eh, in haka ne kaza ba a fatawar saki in haka ne kaza kai kuma da ana zuwa kotu a ɗage shari'a a koma ɗage shari'a a koma ɗage shari'a to haka aka lamuran da suka shafi haƙƙin mutum biyu inda aka kai abu kotu da ki aje kotu yau a yanke hukunci kotu za a je a ɗage a ce a kuma bincike a je a ɗage a kuma bincike labarin fatawa abin da ya shafi sallah abin da ya shafi tsarki abin da ya shafi azumi nan ta cikin a mutu mutum hukuncin da ya shafe shi shi amma saki bai taba zama hukuncin da ya shafe mutum ɗaya ba in mutum kawo ma hukuncin za ka za ka ce aurenka ya mutu abin da ka ce har aurenki ke da baki tamban ba na fahimci ki ya mutu haka in mace ce kace aurenta ya mutu har shi da bai zo ya tambaya ba na fahimci kaga ba daidai bane amma mu ce kawo makara ne kan hukunci gefe daya daga matsalar saki matsala ce wanda ke manyan mallamai da su kawar su takkafu akan ilmi suna takatsantsan da ita bai kamata a ce kanana kanana ba suna dutsawa cikin nan take su ce kaza su ce kaza ba daidai bane za ka yau za mu ji matsaloli kuma matsalar saki matsala ce wadda suke samun saɓani tsakanin malamai da yawa sai a ce malamai sun yi saɓani kan kaza to wata ƙaunin da za ka ɗauka ya danganta daga wasu abubuwa da yawa da za ka jibi wanda wani yana buƙatar kafa ta tsayu akan ilimi yana buƙatar kuma shekaru da yawa yana buƙatar ko yana buƙatar fahimtar wasu abubuwa waɗanda yake sai da lokaci ake fahimtar su babi na farko babu tahrimin talaq babu tahrimin talaq al-ha'id babi mai nuna cewa haramun ne a saki mai haila in ba ta yadda ba tun ne a sake ta ta yadda yana nufin ta nemi a sake ta saboda wata cutarwa akwai cutarwa da yawa dama baya halatta mace ta ce a sake ta amma inda cutarwa babu komai akwai cutarwa da ta kai sakin ya fi jinkiri وأنه لو خالف وقع الطلاق إن كما يصحب يسكن سكن يا أوكو ويؤمر برجعتها أما ذا أمتيش يميل إتا Baka in saki ya auku aka ce za a umarce shi mai da ita saki nawa kenan ya auku na daya ko biyu amma saki uku kaga ba za a umarce shi ya mai da ita ba ko saboda haka yanzu wannan babu zai muna magana akan haramcin sakin wadda take haila mace in tana haila ba a sakin ta sai in akwai cutarwa ita ta yadda ta nema domin raba auren ya fi cigaba da zama da auren sannan in mutum ya saba ya yi to za a ce mai da ita cikin mai da ita sakin za mu ji hukunci ne إمام مسلم يحكي حدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال قرأت على مالك بن أنس النافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه طلق امرأته وهي حائض شابلا بن عمر يا سكما تاتي الهالي تنا cikin haila في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم على وقت النبي صلى الله عليه وسلم فسأل عمر بن الخطاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك sai umar bin khattab ya tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam game da haka mahaifin mahaifin Abdullahi kenan fa qala lahu rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce masa na umar murhu falyuraji'ha ka umurce shi ya maida ita don haka yanzu idan Abdullahi bin Umar ya maida ita da umurnin wa ya maida ita kai wasu malamai sun ce da umurnin sai da na Umar murhu falyuraji kai ka umurce shi yanzu shi annabi waye umurta ya umurci sai da umar shi kuma ya ce ya umurci amma dai umarni yana rawa gawa yana rawa ga annabi sallallahu alaihi wasallam ka na baka umarnin da annabi ya bani cewa ka mai da ita thumma a hatta sannan ya batta sai ta yi tsarki sai haira ta tafi ta yi tsarki ana auren ana sakin mace cikin tsarki ko cikin haila ne ba a sakinta kaga kenan ya kamata in ta yi haila tana haila ta fita daga ci amuce shi dawo da ita har sai tsarki kaga in kin tsarki da halatta a cikin ta ko to amma ban daga wannan Sun summa tahiba sannan ta koma wata haila summa duhura sannan ta koma yin wani tsarki yanzu kun fahimta yanzu ana ana sakin mace ne wani lokaci cikin tsarki ko ba a sakin ta cikin haila ana fitin mace ne cikin yanayi guda biyu ko cikin tsarki ko tana da ciki ɗayan biyu to yanzu shi sai na ablajin umar ya saki mata ta cikin haila sai annabi ya ce kuma sai na umar ka muce shi mai da ita har ta yi tsarki kaga tsarki ake abin sai ce ta koma yin haila ta koma yin tsarki wannan ya nuna cewa wanda ya yi tsaki a cikin haila ana ba shi hukuma ta tsara mai lokaci haka wannan cewa sai ta yi tsarki ta yi tsarki a lokacin tsarki aka sakin mace amma ka ke shi a'a sai ta koma wata haila ta koma wani tsarki su haka hukuma ta lokaci duk irin nan ake samun ta ana ba mutum hukuma cewa in ka yi abu ba daidai ba to an ƙara maka ba wani sai wani karo gaba ɗaya summa in sha'a amsaka ba'du sannan in ya ga dama ya wuce ta wa in sha'a qallaka qabla an masa in ya ga dama kuma ya sake ta kafin ya tabe ta zaka kai ko cikin tsarki ba a sakin macin da aka taka macin da aka aka yi aka yi sadu a wani ta ba a sakin ta koda cikin tsarki ne zaka musulunci ya bayyana lokacin da ake saki sosai na farko in mace na cikin haila ba a sakinta kiyaye in mace na cikin haila ba a in mace na cikin tsarkin da an sadu aure da ita ba a sakinta za ka lokacin saki lokaci ne ɗan kaɗan duk yana cikin cewa musulunci ba ya son saki ne shi wasu malamai ke cewa saki shi yake da hukunci guda hudu bai da hukunci gunci guda biyar yanzu aure yana da hukunci hukunci guda biyar akwai lokacin da yake wajibi akwai lokacin da yake mustahabbi akwai lokacin da yake halas akwai lokacin da yake makaruhi akwai lokacin haramu amma shi aure shi saki kukuci kukuci hudu ɗaya gare ko dai haramun ko makaruhi ko mustahabbi ko wajibi bai da halar irin kasaki ko ka saki duk ɗaya ne eh babu ka saki ko ka saki ɗaya ne in ya kasance ka saki ko ka saki ɗaya ne to ya koma makaruhi ya kowa ba a so je da musulunci ya bayyaka ya ce ko dai a sake ba a sakin suna haila ba a sakin ta cikin tsarki da aka take ta zaka in tana hali ne ta ɓata mara sai ka bari sai ayi yi in bayan wani abu ya haɗu tsakanin ku ne bayan ta yi wanka ta ɓata mara sai dai ka bari sai lokacin hailata ta yi ta gama sannan me yasa haka in ba babban abu bane ka huce ka yi wannan lokaci eh da da lokacin za ka huce shi ke da an wuce wuri a kage da musunci ba sai take sanan insha ka bado insha Allah qabla an yamassa فتلك العدة التي أمر الله عز وجل أن يطلق لها النساء wannan ita ce idda da Allah azza wa jalla yayi umarni a cikin mata a ciki ya ayyuhan nabiyyu idza tallaqtumun nisaa fa talliquhunna bi iddatihinna zaka idda da ake nufi shine lokacin tsarkin da ba a take ta a rake ta a ciki ba eh mun fahimci wannan hadisi wannan hadisi yana mana ba a sakin mace lokacin haila ba daidai ba ne ba a sakinta lokacin tsarki da aka take ta a ciki sannan in mutum ya kuskure ya saki mata ta cikin haila za a ce mai da ita zan ya sabon Allah saki ne na bid'a za a ce mai da ita sai ta yi tsarki ta koma haila ta koma tsarki sannan ya sake ta قال حدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال قرات على مالك بن انس عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما انه سلك امراته وهي حائل في اهل رسول الله صلى الله عليه وسلم فسال عمر بن الخطاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم امره فليراجعها ثم ليتركها حتى تطهر ثم قعيدا ثم تطهر ثم ان شاء ارسك بعد وان شاء طلق قبل ان يمسها فتلك العده التي امر الله عز وجل ان يطلق لها النساء ala hadathana ya hayatun yahya wa qutayba sai yanzu kafin ka tafi akwai abin yake son in tambaye ku yanzu sakin ya yi ko bai yi ba tun da an ce mai sheta na'am yayi yi? inda inda jamhurul ulama kusan dukkanin mazahibul arba'a suna ciki saki yayi inda dukkanin mazhabobi guda hudu da mafi yawan malamai saki yayi me dalilin su ga annabi ya ce murhu falyuraji'aha kamar ka umarce shi yayi Raji'a shi shine bayan an saki mace a mai da ita suka ce wannan haƙiƙa ce ta Cikin ana gabatar da ita hakika shar'iyya ana gabatar da ita da hakika lugawiyya wanda suka ce bai ba ɗan kaɗan da cikin malamai amma akwai manyan manyan malamai cikin suka ce a wannan wannan lafazi ne yawa bi a mai da ita kawai suka ce a ai raji'a haka ake ce ba mai da mace bayan an sake ta bayan ta dawo shi ake ce raji'a suka ce ba mai yarda da haka ba saboda Allah ya ce wa in tsallaqaha fala tahillu lahu min ba'du hatta tankiha zawjan sai غيرها سألنا كميس فإن طلقها فلا تحل له من فلا جناح عليهما أن يتراجعا da Allah ya kira yi muku diba wannan aya ni Allah ce ne farko aya at-talaqu marratan fa imsakum bima awtina wa tasrihum bi ihsan fala to mu zo ne inda fa in fa in talaqaha fa in talaqaha idan mutum ya saki mata ce bayan saki biyu fa in talaqaha fala tahillu lahu fala ta hindu lahu min ba'd hatta tankiha zaujan gairahu idan mutum ya saki mata saki ta uku ku yi da lafazin da kyau da yawan ku za daga haka amma ina son ku fahimta kare in mutum ya saki mata saki na uku to ba ta halatta gare har sai ta aurewa wani miji sai Allah ya ce wa in allaqaha idan wannan mijin na biyu ya sake ta fala junaha alaihima an ya taraja'a babu laifi tsakanin su biyu da wadawa na miji na farko da matar sai ce an ya taraja'a ce raja'a ta kanu ba raja'a ba ne samun aure ne suka ce an kira sabon aure da raja'a to bale ina ga ci gaba da haka wannan kawai ci gaba da zama ne ake yi <laughs> amma kamar da gaya muku kaulin mafi yawa shine saki abinda ma yasa wannan kaulin yi tasiri sosai don shi ne ra'ayin ibnu taymiya rahmatullahi alayhi sannan shek muhammad isa al min shi yayi ta kafa hujjoji da yawa amma dai ah, don shi da maka'ida gare cikin usul cikin ka'idodi ne cewa duk matsalar da ta kwance mai zai ta kalilin ibnu taymiya haka kwata kwata ya faɗi cikin zainab su ce in matsala ta ce mai bai fahimta ba to ibnu taymiya yake takalidi a kanta saboda ya isa ya kai a yi aikata ne yanzu jamhurin ulama mafi yawan malamai cewa kalimar raj'a ga ta taho cikin cikin ayat suratul bakar tana nuna samun aure nan ba dalili na farko kenan dalili na biyu shi an ce ya koma sakinta yanzu mutum ya saki mata ta saki daya cikin haila ne saki ta saki daya kaga yana damar ya mai da ita hasso ko to in aka ce a aka bari sai ta yi tsarki ta koma haila ta yi tsarki kamar da ita kamar da ita sannan ka bari sai ta yi tsarki ta yi haila ta koma tsarki ta koma sakin ta yanzu an sa ya saki biyu musulunci bai son saki kuma an sa ya saki biyu kun fahimta ko kuma yanzu an zayyaka mai ga abin da da ya ga dama bayan wata biyu ya mai da ita ko kuma bayan ta gama idda ya koma ya koma kuma ɗaura musu aure sannan daga baya ya koma kun fahimce da abin yake yanzu su suna amfani da cewa an zayyaka mai an zayyaka mai an zayyaka mai an takura mai ga abin da yana da yalwa a kai to amma dai abinda hadisai za su nuna mana kwata-kwata shine me shine cewa saki ya auku kamar yadda za mu ji a hadisan da za su zo baya za ka wannan hadisin irin wancan ne ko bai da wani ishali ko kuma akwai babu ƙari ba hadisin ka karanta ba mara hankali karanta hadisi na biyu kuma karanta na farko ka karanta na karanta na biyu ba ka daga da suka kuma karanta na farko na biyu ba haka yake ba karanta ka jiya hmm? na mai tashi ya hayar da hayar ta ne ne hmm. eh shi na su kuma ala hadisuna ya hayar da hayar ta ne ne mhm. ala karatu ala malikin malikin da ala sun ala a ba shi ba ne na ɗaya ne ne na biyu da karanta ba حدثنا ابن يحيى وقتيبة وابن رمح وكي كسكري مناكسي نعم حدثنا يحيى بن يحيى وقتيبة إيه حدثنا يحيى بن يحيى وقتيبة وقتيبة وابن رمح واللفظ ليحيى قال قتيبة حدثنا ليث وقال أخبرنا ليث بن سعد النافي عن عبد الله أنه طلق امرأة له وهي حائض تطليقة واحدة فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيل عنده حيضة أخرى ثم يمثلها حتى تطهر من حيطتها فإن أراد أن يسلكها فليسلكها حين تطهر من قبل أن يجالئها فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء. ولا كما وانت حديث اللي أوتي مكو طيب شكرا زاد ابن رمحي وزاد ابن رمحي في روايته وكان عبد الله إذا سئل عن ذلك قال لأهدهم أما أنت طلقت امرأتك مرة أو مرتين فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرني بهذا وإن كنت طلقتها ثلاثا فقد حرمت عليك حتى تنكها زوجا غيرك وأطيت الله فيما أمرك من طلاق امرأتك قال مسلم قال مسلم jawwadan laisu fi qawlihi tatliqatan wahida to yanzu bai karanta qadi din tunda mun karanta wancan ko وزاد ابن رمح في روايته وكان عبد الله إذا سئل عن ذلك عبد الله بن عمر يكفي كذا أن تنبئ نفسك ما تاتا كان هيلا يا زي قال لأحد يسيك مدينس أما أنت طلقت مرأتك مرة أو مرتين amma in ka kasance ka saki matarka so ɗaya ne ko so biyu saki ɗaya ko saki biyu fa inna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam amara ni annabi ya umurtan da wannan abin da na umurce ka na cewa ka mai da ita sannan ka sake ta daga baya fa in kunta ha salasan in ka sake ta saki uku ne fa kada harumat alayka ta haramta gare ka hatta tanki a zaujan gayar ka sai ta auri wani miji kaga ya nuna cewa ana kiran ya sakin kenan ko inda ba kiran yawa da babu bukata a ce in uku ne in kaza ne da ta ce ko nawa ne ma babu shi wa asaita Allah fi ma amarka min talaqin mar'atika kuma ka saba ma Allah da umulin da yayi maka na cewa ka saki mata a saki mata lokacin idda ka saki su lokacin da ba lokacin idda ba lokacin idda shine tsarkin da ba a take ta a ciki ba da kun ga wannan sai kasance Abdullah bin Umar yana ganin Abdullah bin Umar yana bada fatuwa cewa in saki ɗaya ne ko saki biyu to babu iskali zaka iya mai da ita amma in saki uku ne to ta haramta gare ka za ka sakin mai sakin ya auku sannan wanda ya nuna abdullahi bin umar yana da ra'ayin saki uku cikin lafazi ɗaya na aukuwa in saki uku ne yake fa in tsallakta ha salatan abdullahi bin umar yana da ra'ayin cewa wanda ya saki uku cikin lafazi ɗaya a saki uku ya tabbata ƙala musulmin jawadar laifin fi hadisi fi qawlihi ta'liqatan wahida laif bin sa'ad cikin isnadi ya kyautata har da wannan cewa ta'liqatan wahida saki ɗaya ne Abdullahi bin Umar yi wancan lokacin wannan yana da matukan muhimmanci sanin cewa lafazin saki ɗaya don shi muslim ya keɓance ya ce laif bin sa'ad ya jawwada wajen cewa saki ɗaya ne wannan hadisi yana cikin hadisai hadisi Abdullahi bin Umar inda na sake mata yana cikin hadisai masu iskali da lafuzza daban-daban ya zo da wasu lafuzza saki uku ne ya yi to in lafazin saki uku ya yi ɗayan biyu da shi waɗanda suka kafa hujja cewa saki uku cikin lafazi ɗaya saki guda ake ɗoka ta yi cikin dalilan su akwai hadisi ablabin umar ai ya saki mata ta saki uku to wannan lafazin na saki uku cikin hadisi ablabin umar bai inganta ba mun fahimta ko? Ayi, bismillah. قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا ابي قال حدثنا عبيد الله ان ابي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال لك امرأتي على اهل رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي حائض فذكر ذلك عمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال مرهم وليراجئها ثم ليدعها ثم ليدعها حتى تطهر ثم تحيدها حائضة أخرى فإذا طهرت فليطلقها قبل أن يجامعها أو يمسكها فإنها العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء قال عبيد الله قلت للنبي ما صنعت ما صنعت التطبيق قال واهل واهل اعتد بها طيب kun garan kala ubaidullah ubaidullah al-umawi yace qultu li nafi ni tambayi nafi nace ma sana atit talika wannan sakin da ya mata akai da shi kala wahidatun itadda abdullahi bin umar ya dauke shi a matsayin saki ɗaya wata an kira ya mai shi a matsayin mai saki ɗaya wannan daga nafi'u ne ɗalibin shi can kuma shi abdullahi bin umar ɗin ne da yake shi ke faɗin ibada ba fatawa cewa in saki biyu ka ga sai saki ɗaya ko biyu amma in uku ka ta haramta gare ka bismillah وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة وابن مسنى قال حدثنا عبد الله بن إدريس عن عبيد الله بهذا الإسناد نحوه ولم يذكر قول عبيد الله نافع على المسنى في روايته فليراجعها وقال أبو بكر فليراجعها. آه كما جيب قال ابن المثنى في روايته فليرجعها. كما كرنتها قال ابن مسنى في روايته فليرجعها وقال ابو بكر فليراجعها اي يازو cikin riwayati riwaya ibn musanna cewa falyarji'ha kuma amma lafazi wanda ya fi na dukkanin mafi yawan malamai shi na abubakar bin abi shaiba na cewa falyuraji'ha mutafi قال وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا اسماعيل اسماعيل عن ايوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما طلق امراته وهي حائض فسأل عمر النبي صلى الله عليه وسلم فأمره أن يرجعها ثم يمهلها حتى تهل حيضة أخرى ثم يمهلها كالطهرى ثم يطلقها قبل أن يمسها فتلك الجلسة التي أمر الله أن يطلق لها النساء قال فكان ابن عمر إذا سئل عن الرجل يطلق امرأته وهي إذ يقول أما أنت طلقتها واحدة أو اثنتين إن رسول الله أمره أن يراجعها ثم يمهلها حتى تهيدا حيضة أخرى ثم يمهلها كفتهرة ثم يطلقها قبل أن يمسها وأما أنت طلقتها ثلاثا فقد أعطيت ربك فيما أمرك به من طلاق امرأتك وبانت منك. mun fahimta ko? Wannan dai da hadisin da muka karanta bayan bismillah. Sai ya yi mata jinkiri. Ya, ci gaba. قال حدثني قال حدثني عبيد بن حميد عبد بن قال أخبرني يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا محمد وهو من أخي الزهري الزهري عن أمه اخبر سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر قال دللت امرأتي وهي هائل فذكر ذلك عمر بن النبي صلى الله عليه وسلم فتغير رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال مره فليراجعها حتى تهيد حدث الأخرى مستقبلة سوى حيرتها التي طلق طلق فيها طلقها فيها فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها ظاهرا من حيثها قبل أن يمسها فذلك الطلاق للعدة كما أمر الله وكان عبد الله طلقها صديقة واحدة وهسبت من طلاقها وراجعها عبد الله كما أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أقول أبو تشكون حديث بسم الله kace أقول أبو duk ma'ana ɗaya ne da wasu hadisun suka wuce ne ko kun san ba kowane hadisi muka tsaya fassara wata da ya sa kuma masurin kara kabara ya zirgin addalar bihi alhadisuna muhammadu na harbin ka alhadisun zubai zubaidi an zuri da hannun suna da gaira annahu kala kala na umara bali faraja'atuha wa hasabtu da hatta tsarika allati tsallaktuha kaga yace faraja'atuha din mai shi ce fa hasabtu da hatta tsarika allati tsallaktuha sai duk idan yawan nan sakin fa'adda hali ta leƙa ɗan ya zo da lafuzza daban-daban masu cewa dai an kula da wannan saki da haka wanda ya saki mata ta a cikin haila sakin ya tabbata inda mafi yawan malamai cikin su a arba arba'a gaba ɗaya inda hanafiya inda malikiya inda shafi'iya inda hanabila duk saki ya tabbata zahiriya su suke da ra'ayin saki bai tabbata ba amma shawul samin kimiyya ya goyi bayan mazhabar su da malamai suka ce da ya tsaya ga lafazin fa'ad da hali talliqa wasu malamai suka ce da yadda ibi ce miya yake dagewa kan biyan nassi da ya bi da wannan fa'ad da hali talliqa قال وحدثنا أبو بكر بن ابي شيبه وزهير بن حرب وابن نمير واللفظ لأبي بكر قالوا حدثنا وكيل عن سفيان عن محمد بن عبد الرحمن مولى آل فرها عن سالم عن ابن عمر انه صلى جماعته وهي عائد فذكر ذلك عمر النبي صلى الله عليه وسلم فقال منه فليراجعها ثم ليطلقها طاهرا أو حاملا طاهرا أو حاملا ثم منه فليراجعها تحدثنا بك بن أبي شيبة وزهر بن حرب وابن نمير وابن نمير يونان نعم حسن هكذا محمد آه، وابن نمير واللفظ لأبي بكر قالوا حدثنا وكيء محمد مين؟ قال حدثنا وكيء عن سفيان عن محمد بن عبد الرحمن مولى آل طلحة عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه طلق امرأته وهي حائض شو عبد الله بن عمر ياسك ما تاتي تنا هيلا فذكر ذلك عمر للنبي صلى الله عليه وسلم فقال سيدنا عمر يبحث مع النبي صلى الله عليه وسلم سأل النبي مره فليراجعها ثم ليطلقها قاهرا أو حاملا هاي بيان ونن sannan ya sake ta lokacin tsarki ko kuma tana da ciki ana cikin mace tana haila na? ana saki izin bismillah ahsan wannan shi ne jawabi ana sakin mace tana haila in tana da ciki in tana da ciki ahsan in babu littahi littahi ya gari <laughs> da mun ka. wannan shi ne fikihu bi ainihi ana sakin mace saboda wannan hadisi e ta nema in akwai izini E, eh, aku mun faɗi wannan ta nema in akwai cutarwa in akwai cutarwa zaka ana sakin mace da da da haila idan tana da ciki ya kasance mai ciki ce tana haila aifin tana ciki ciki ya bayyana har ya kai wata biyu wata shida amma kowane wata tana haila bai da yawa ga mata amma akwai masu haka ne za ka wani lokaci na halatta su ke ta hassan bismillah kalawa ta bin usman ibn hakim al-audi kala ta sani khalid ibn khalid kala ta sani sulaiman wa huwa ibn bilal kala ta sani abdullah ibn dinar an ibn umar radiyallahu anhu ma annahu talaka ma'atuhu wa ya ibn fasa ala umar zalika rasulullah صلى الله عليه وسلم فقال امره بلولاجئها تتطورا ثم تحيدا حرفة أخرى ثم تطورا ثم يطلق بعض أو يوم أو ثم يطلق ثم يطلق بعض أو يطلق قال سنة علي بن مجد السعدي على دم إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن ابن قال مكس عشرين سنة يحدثني من لا أتهم أنه عمر رضي الله عنهما طلق امرأته ثلاث وهي حائض وأمر أن يراجعها فجعلت لا أتهمهم ولا أعرف الحديث حتى لقيت أبا غلاب يونس بن جبير بن الباهلي وكان ذا سبت فحدثني أنه سأل عمر سأل ابن عمر فحدثه أنه طلق امرأته الطلقة وهي حائض فأمر أن يراجعها فأمر فأمر أن يراجعها قال قلت أفهسبت عليه قال فمه أو إن أجزى أو أو إن أجزى واستهمك طيب الإمام مسلم حدثني علي بن قدوم السعدي قال حدثنا إسرائيل بن إبراهيم الأيوب عن ابن سيرين قال مكثت عشرين سنة لا آه، يحدثني من لا أتهم ابن سيرين يتشنان شكرا عشرين waɗanda ba ni zargin su ga addinin su suna ba ni suna ba ni hadisi wannan ɗaya daga cikin lafuzza ne na taufiki a babin jarhi wata ade akwai mallaman da ke amfani da su wannan ibn sirin ne ta ya yi amfani da shi imam malik yana amfani da lafazi kusan shigen haka a wasu riwayoyi ya kasance mutum ne wanda baka tuhuma don ka inda kake fiƙa ne ma a ƙa'idar jarhuwar ta'adin wannan baya nuna cewa mutumin suka ne inda kowa inda kake ne misalin mallami irin wannan ibn sirin wanda bai kai shi ba irin imamu malik irin ibn uyaina wanda bai kai ibn sirin sai ya ce haddasa ni malla astahim wanda ba ni tuhuma sai ya bani labari sai bai faɗi suna ne ba to wannan baya nuna yana nuna taufiƙi inda shike zaka wanda ya bashi labari fika ne inda shike amma ba za mu ce fika ne ba mutlaqan saboda akwai wasu sika inda wasu da aka zo kuma aka auna su inda wasu su kasance ba sika ta bane mun fahimta ko ibn sirin ya ce shekara 20 man la astahim wanda ba ni tuhuma wanda ina gaskata su yabban labari annabna umar allaka mura atahu talaqan wa hiya haid to abdullahi umar ya saki mata ta saki uku tana cikin haila fa umira an yuwaji'aha sai aka ubuce shi cewa ya da ita faj'altu la astahimhum wala anfil hadith Cikin ya ni dai ba ni tuhumar su amma ni ba fahimci hadisin ba hatta laqitu ababan labin yusuf ibn jubair al-bahili yace har na da yunus ibn jubair al-bahili wa kana za sabtin wannan thiqatun sabt ne fa haddathani annahu ta'ala ibn umara فحدثه أنه ألق أمرأته تأليقة وهي حائم sai ban labarin cewa shi ya tambayi ablabin umar ya ce saki ɗaya ne ya mata lokacin suke haila fa umira an yarji'aha qala qultu aka hushi bat alaihi sai da tambaye shi shin an yi ma abdullahi bin umar an kidan ya mai wannan sakin qala fama yace me ba za a kiran ya mai ita ba awa in ajaza wastahmaka don ya kasa yin daidai yayi abinda ba daidai ba wannan kalimar awa in ajaza wastahmaka abdullahi bin umar shewa kai ne amfani da ita yace ma awa in ajaztu wastahmaktu ya ce don na kasa da aka tambaye shi an kiran ya ma saki ko ba kiran ya saki ba ta ce fa ma me yasa ba za a kiran yaran saki ba awa in ajastu wasta matu don dai na kasa tsayawa in daidai abin da aka umurta na yi abin da inda ba shi bane sun fassara da bauta sama saboda ba za mu ce mai haka amma shi ya faɗa maka ne in ba shi faɗa maka ne ba irin ah, yunus bin jibril bahili ko zai gaya mai ba kamar da za mu ji kwata-kwata zai zo shi ya gaya maka zai lafa zai zai bismillah na ƙala wa ta suna hawa rabe wa kuta ba ƙala haka suna hamadun an ayi wa da hada da suna daga ilmahawa gaira an lalu ƙala fa sa'ala umar na zai ya suna ba mara ƙala wa ta suna abdulwari suna abdulsamad قال حدثني ابي عن جدي الايوب بهذا الاسناد وقال في الحديث فسال عمر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأمره أن يراجعها ثم يطلقها طاهرا من غير جماع ولن يجدي آه. أحسنت أحسنت ما شاء الله تبارك الله كما تبتم كي ما شاء الله أحسنت هكذا وقال يطلقها في قبل في قبل إجابها قال قال وحدثني يعقوب yutalliquha fi qubuli iddatiha ya sake saka tun lokacin da kuma ta fara idda shi ne na lokacin take cikin tsarki alawa ta hadathana ya bin ibrahim ad mai an an adin da ulayya an yunus an muhammad bin sirin an yunus an yunus ibn jubair qala qultu li ibn umara fadashdaru wa ne yunus Masha Allah ta baraka haka haɗu. Na da ku za ka tafi aili. Masha Allah. Qultu li ibn Umara rajulun tsallaka imra'atahu wa hiya ha'id ha'id fa qala ata'rifu Abdullah ibn Umara fa innahu tsallaka imra'atahu wa hiya ha'id. Fa ata Umar an-nabiy sallallahu alaihi fa amarahu an yuraji'aha fa amarahu an yarji'aha. ثم تستقبل عدتها عدتها قال فقلت له إذا طلق الرجل امرأته وهي هائد أتأتد بتلك التطليقة فقال فمه أو إن أجز أو إن أجز واستحمق يا كما تترين كان تاو كوشو بداني تهم مفارة في كربية وصلنا سكي قال وحدثنا محمد بن مسلى وابن مشتاق قال هذا المسلى حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن قتادة قال سمعت يونس بن جبير قال سمعت ابن عمر يقول صلى امرأتي وهي هائل فأتى عمر النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فقال النبي صلى الله عليه وسلم ليراجعها فإذا طهرت فإن شاء فليطلقها قال فقلت لابن عمر أفا أفا أفا أفا أفأهتبت بها قال ما يملأه على أيك إن أجد واستحمق بنتشي هكذا نتشي ما شاء الله نتشي ما شاء الله to kuskure ne to kuskure ne eh ba masha Allah aka cewa ba in ka ga abu ne ya ce masha Allah kaza wannan shi ya shahara amma abin da ake cewa Allahumma barik hmm, shi ne duka amma dai lafazin da ya zo a hadisi Allahumma barik bismillah akwai abu cikin hadisin yanzu misali abin da ya shahara ita ga abu da ya buɗe daga ma masha Allah za a san ta alaramma akwai masha Allah akwai Allah mubarak in abin ka ya burge ka sai ka ce masha Allah laula idda khalta jannataka ulta <laughs> za ka in ka motar ka ta burge ka sai ka ce masha Allah in ka ga gidan ka ya burge ka sai ka ce masha Allah in ka ga matar ka ta burge ka ce masha Allah in ka ga ɗan ka ya burge ka ce masha Allah in wani ya ganan ma ba shi ba masha Allah ka ce wato ka Allahumma bari wani yana daga cikin akhta sha'ira wanda ya yawa ko kure da su ta yawa ko ce masha Allah <laughs> بسم الله قال حدثنا يحيى بن يحيى قال اخبرنا خالد بن عبد الله عن عبد عن عبد الملك عن انس بن سيرين قال سالت ابن عمر عن عن عن امراته التي طلق فقال طلقتها وهي حائض فذكر ذلك لعمر فذكره للنبي صلى الله عليه وسلم فقال امره فليراجعها فاذا طهرت فليطلقها لطهرها قال فراجعتها ثم طلقتها لطهرها قلت فأتبتت بتلك التطليقة التي sallata wa hiya ha'id qala kuma karanta bala ji aka wasu matsalatuwa da tsoriha ultu fa aka da fa aka da bisilka tasliqa dare fa aka da bisilka tasliqa allati sallata wa hiya ha'id qala fa ta rata da jirgin tsanika allafi ya haik ƙala maliya la a tattabi wa in kuntu ajistu hannun a jistu kun ga abu bin Umar da kan shi ya faɗi haka ya yace wa in kuntu ajastu wa hamakatu don shi da aka yi amfani da ita gare cewa asalin da gare shi ya ta amfani da sauran ta lafazi ne yadda suka ji ta gare shi da aka tambaye shi ban kanta ta ji duka قال رفاعة حدثنا يحيى بن يحيى قال na خالد بن عبد الله عن عبد الملك عن أنس بن سيرين قال سألت ابن عمر عن امرأته التي طلقها Anas ibn Sirin yace na tambayi Abdullah bin Umar ga mata ce da ya saki fa qala sai ce tallaqtuha wa hiya haibun na take ce ne tana haila fa dukira zalika li Umar sai aka gaya mata Umar wannan mahaifi ne kenan فذكره للنبي صلى الله عليه وآله وسلم شكما يقام عن النبي صلى الله عليه وسلم فقال سعد مره فليراجعها ومرشيش يهي مراجعة ميد إتا فإذا ظهرت إذا انتهي تركي فليطلقها لقهرها ليتكيت لوكة تركنتا قال فراجعتها سيد ميد إتا ثم طلقتها لقهرها فلنسكيت لوكة تركي qultu sai nace fa tadatta bi tilka taliqati allati dallakta wa hiya ha'id ka kidan yawan nan saki wato wannan sakin da kai na biyu ne kenan alamani a a'tadu biha me yasa ba zan kidan ya shi ba dan ba a sabin shi wa in kuntu ajastu wastahmaqtu don nayi nayi kasa nayi abinda ba shi ya kamata a ce nayi ba don shi dalli ba ya baka wannan lafazin ta awa in ajastu wastahmaqtu malamai sun kafa hujja da cewa jahilci bai ɗauki hukunci jahilci wata ran yana zama uzuri na zunubi amma bai zama uzuri na ɗauki hukunci zaka in ka jahilci abu ka san hukuncin shi ba kai hukuncin da yana nan gari ka zaka mutum ne ce ina azumi ban san haramun ne mu ce ta ki mata ta ta ki ta hukuncin ka da yana da sai mu ce cutun da ba ka sani ba muna fatan Allah ya ɗauke maka zunubi amma a sani zuwa ne na ilmi amma dai hukunci shi ne kaza na ci bashi mutane ba sai an ci bashi ana biya ba <laughs> a cikin zai Allah ya yaje ba ba sai ka ci bashi a haita ka biya bashin mutane ba ta cikin kudin ka suma idan bai sani ba in mutum ya aikata abu akan jahilci hukunci hukunci na tabbata amma sai da tsakanin da Allah to zai yi rabbana a sunna in sina wa akhtana da sauransu zai yi ya kasance Allah ya ɗauke maka abin da tsakaninka da shi amma dai hukunci shi ya tabbata in mutum ya faɗi kalmar da bai san saki ba ce aka nuna gari wallahi ni ban san yi faɗi aka aure na ya mutu a wanka inda ya mutu ya mutu kawai amma dai tsakaninka da Allah Allah ya yi maka kuma makaranta bismillah قال حدثنا محمد بن مسنى وابن بشار قال ابن مسنى حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عن السيرين انه سمع ابن عمر رضي الله عنهما قال صلت امرأتي وهي هائل فأتى عمر النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره فقال صلي فليراجعها ثم إذا طهرت فليطلقها قلت لابن سيرين أفعلت تبتدي التطليقة قال فما قال حدثني يحيى بن حبيب قال حدثنا خالد بن حارث حاء وحدثني عبد الرحمن بن بشير قال حدثنا فاضل قال حدثنا شعبه بهذا الاسناد غير ان في حديثهما ليرجعها وفي حديثهما قال قلت له اتحدث بها قال سماح قال حدثني اسحاق بن ابراهيم قال اخبرنا عبد الرزاق قال اخبرنا ابن جريج قال اخبرني ابن طاووس عن ابيه انه سمع ابن عمر رضي الله عنهما يسال عن رجل طلق امراته حاجزا فقال اتعرف عبد الله بن عمر قال نعم قال انه طلق امراته حاجزا فذهب عمر الى النبي صلى الله عليه وسلم فاخبره الخبر فأمره أن يراجعها قال لم أسمعه يزيد على ذلك لأبيه لأبيه لأبيه قال لما أسمعه يزيد على ذلك لأبيه wannan magana ta ibn Jurayj ce ibn Jurayj cikin isnadi shi yace lam asma'ahu banji Abdullah ibn dawus wa sha akhbarani ibn dawus ba shine Abdullah ibn Tawus kenan yace lam asma'ahu Yazid banji yana karawa daga wannan lafazi ba li abihi ga riwaya daga baba ne Tawus bin Kaysan sai bismillah abdullahi wannan ita ce riwayar bin kaysan haka ban taba jin dan shi abdullahi bin jibril jira ya tsara daga haka a cikin riwaya da yayi daga baban shi dawud ala ma tafi harun bin abdullahi kana haka hajjaj bin muhammad kana ala bin durayj bin akhbar bin abu zubayr annahu sada sarah ma ayman مولا عز يسألون عمر يسألون عمر وأبو الزبير يسمى ذلك كيف ترى في رجل طلق امرأته هائبا فقال طلق ابن عمر امرأته وهي هائب على أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم على عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن عبد الله بن عمر طلق امرأته وهي هائب فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ليراجعها فردها وقال إذا طهرت فليسلك أو ليمسك قال ابن عمر وقرأ النبي صلى الله عليه وسلم يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن haka yake duk wajen ku fatsallikuhunna li iddatihinna haka yake fatsallikuhunna ya yake wajen ka li qubuli iddatihinna wannan shine qira'a Abdullah ibn Abbas amma shazza ce fi qubuli iddatihinna بسم الله نعم وحدثني هارون بن عبد الله قال حدثنا ابو اسلم عن ابن جريج عن ابي الزبير عن ابي الزبير عن ابن عمر نحو هذه القصه قال وحدثني محمد بن راشد قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرني جريج قال اخبرني ابو الزبير انه سمع عبد الرحمن بن ايمن مولى عروه يسال ابن عمر وابو الزبير يسمعه بمثل حديث حجاج وفيه بعض الزياده هذا مسلم أخطأ حيث قال أروى إنما هو مولى عبد من كل قراءة الشاذة من كل قراءة الشاذة na farko dai ba a karatu da ita ba a karatu da ita ba ya halatta karanta ƙorani da ita na biyu ba a ɗauka hukunci da gareta, ta ba matsayin khabarul ahad take ba kamar da wasu suke cewa kauli mafi inganci ba ɗauka amma ana amfani da ita wajen gane kasarar wasu lafuzza mafi yawa kira ibn mas'ud ce da ibladin abbas da ibladin umar amma ana amfani da su wajen gano wasu lafuzza amma ba a kafa hujja ba istilali da ita kuna eh, lokacin zama aga babi gaba ɗaya ko kuma bai mu tsaya mai tambayoyi sai mu tashi babi na gaba shi ma yana buƙatar bayani yanzu wannan babin da muka karanta ya nuna cewa akan kauli mafi inganci wanda ya saki mata ta cikin haila na farko dai ya nuna cewa ba a sakin mata cikin haila ba a sakin cikin tsarkin da aka take ta sai wani lokaci sai tsarkin da ba a take ta ba in mutum ya yi akwai sakin inda jamhuriyar ulama akwai sakin kuma lafizan hadisin suna nunawa bin umar da kai ne ya nuna cewa an kida ya mai ita a matsayin saki awa in ajiza wasu hamaka awa in ajartu wasu hamaktu duk ya zo an jingina mai ya faɗi da kai ne cewa duk yadda aka yi an kida ya mai ita saki ƙala ma za ka kauni mafi inganci shine ana kidan ya ta a matsayin saki kuma wannan shine mazhabar jamhuriyar ulama cikin su akwai a'immal arba'a duka sun tafi sun tafi akan haka ah, wannan shine babban karatu da muka yi akwai wasu suna ciki bismillah Bismillah. Walaikun salam. Ɗan uwa. Thank da a ta amma na ne ko ba ba ba ka da za su yi 哎，不是，跟他产生感情的一些，因为这些，我猜他需要一个依靠，许多的家人，他需要一个依靠。其实，父母大人，你去认识认识就行了，我就不想再增加一个音乐。其实，父母大人，你去认识认识就行了，我就不想再增加一个音乐。 ta ce yanzu shi ne an matsayi ne shi ya ta je ta yi aure ko kuma bai yadda ya yi shi ke nan ka game da gaya muku duk saki takwai gaggawar yin fatawa yanzu wannan abin sai kotu kawai za ta yi walwale shi hulɗi dama ya kamata a yi shi ne gaban alkali ko gaban wasu dattawa don gudun samun jaye-jaye idan ya kasance akwai wakili ne wakilin ta aka zauna aka walwale to shi ke nan abu ya fita amma ita ta ce kaza ya ce kaza duk lokacin da kuke a ka'ida duk lokacin da mace da namiji suka samu safari wajen saki magana magana namiji ce ta ke amfani da ita sai an dalili ya tabbata lokacin da mace da namiji ke jayayya game da saki an yi kaza an ce haka yake a wajen babin kasuwanci tsakanin mai saye da mai saisuwa in aka yi jayayya magana magana wace mai saisuwa sai akwai shiru ko akwai jaraka wannan kodin su je kotu ko kuma a haɗa wata ƙaramar kotu ta waɗanda aka yadda da ita suka yarda da ita sai ya kasance an kawo hujjoji da biyu in to hizba ta zai za ta iya walwalewa don hukuma ce ta bismillah بسم, بسم الله بسم الله ko an ba wani? ok bismillah ce walaikun salam daga cikin mata ne ne? ha yanzu ka tashi ka gaya min mata guda tara ƙarfe ka gaya min hmm. akwai umu habiba baka iya kawo su da kawo da umu habiba da dawa akwai umu habiba akwai wa na na aisha akwai maimuna akwai tafiya akwai hafsa akwai juwariya Allah sa ka da yi akwai na naka akwai akwai wadda ka tambaya akwai sauda eh, saura guda bai faɗi safiya ba? wata ce bai faɗi ba zainab bintu jihash ce ba ka hasan to ya tambaye ka kuma mai tambaye ka yanzu ka asirin za ka to ya faɗi ka biyu hmm. hmm. na ban ji ba wannan abin bayan ne, ba a raba sau da ta ce ta yafi ta da na aisha ban sani da ban ji maganar ka ba misali wannan abin baya yi eh, hmm. Hmm. Eh, ya ne wato, ita kan ta yi. Hmm. Kuma ta yi mana na Aisha, za ka ana bana na Aisha na A'a ya tambaya. Ya, kuma ba ka tambaya ba? haka ki tambar haka da fahimta na umuni wani wani hukunci ba umarni ba ne a hukunci ne eh, yana nan amma da shara'in ne wannan shi ne matsalar ba ta bukata amma da wani sharaɗi mun faɗi sharaɗi anan da sharaɗin yadda sauran matan da sharaɗi yanzu misali mutum da mata hudu sai guda ta ce ta yaye ma ta farko ta ce ta yafe ma kwanan ta ga na biyu sai sauran sun yadda in ba su yadda ba sai dai kwanan na farko ya faɗi sai da sharaɗin yadda sauran matan bismillah القلوب يعني الشياكرة فيعطي يجب أن نفسه وهو ومشي إذا لم كان مني تتكي كما فهو لا يسمع وما أفكر أن يعطي ثم تتكي هذا هو أمر يتكي يتكي يتكي wannan masu ya ce ka kashi daya shi wani wani sunubi bayan ta kuma ita haka nuna ita suna wasu aure sai ya ce da shi haka to sai su kawo da suka kawo kowane mutane da shi wani da amma ya sun za ta yi aure? ya sun za ta yi aure? shi ba gari yake ba mijin ba gari yake ba kenan ko? to yana gari? ok hmm. ok bai san da shi ba hmm. bayan ƙarshen sai ce kan ne da wata sai a sai sai yi an tambaye shi abu musul abbas irin wannan sai ya ce kai kokari kai sun kai yadda baka bata ba mahaifiyar kare ba kuma in mata ka ta tsinci ta saki ba ka sake ta ba za ka yi kokari kila irin haka sai ka bayan matar ka mamaka hakuri ka sa matar ka ta ta hakuri da sauransu amma a wannan kisan na ku saki ya tabbata saki ya tabbata a wannan kisan tunda ya dawo ya ce ya yadda eh ya dawo ya ce ya yadda saki ya tabbata بسم الله hmm. ya gidansu. Hmm. Eh, a wani yana ɗaya daga cikin kurakurai da suka yadu cewa da mace ta tsaya ta yi wata uku shi kenan ta gama idda to yanzu abin da ke son ce muku shi ne yanzu duk tambayoyin saki ba yau muka fara kitabu talak ba ku yi haƙuri sai mu yi karatu na ƙarshe duk sai ku tattara su wata duk abin da bai shigo ba saboda duk wasu abubuwa da kuka tambaya suna nan tafi babin suna nan tafi musamman babin musulmi yawa a cikin su so kada mu yi ga malam masallaci wanda ke abin kwarai ne kada kada dun mu faɗi komai sannan kuma da su sun zo za ku bai za mu cin musu ɗaya bayan ɗaya amma dai wannan na ɗaya daga cikin mafi yawan kwarai da ake yi kuma za mu cin mu shi ma saka yanzu duk tambayar da za a yi ka aika saki ta saki ku bai sai mun kai ƙarshen babu bismillah ko a shari'a musulunci haka yake ko a shari'a musulunci haka yake eh haka ne a shari'a musulunci ba wani gari kai yanzu tare magana gari na magana shari'ar musulunci ga shari'a musulunci yadda yake yadda yake da a sakkwato da wani gari kuma da ba sakkwato ba yanzu kai tambayar ka in mai mai ma kai tsammanin maganin tambayar ka yanzu kai tambayar ka shine a irin sakkwato kai ce sakkwato a ce a ce a irin wani gari a irin wani gari in mu ce ce mata ta tafi gidanku ya sake ta a irin wani gari in ya ce mata ta yi ta gidanku bai sake ta ba tuwai wani a daidai dukkan su yi a daidai a shari'a musulunci a babu wani gari ba urfi ba a shari'a in mutu ya ce mata ta yi ta gidanku ya sake ta a shari'a in mutu ya ce mata ta yi gidanku bai sake ta ba daga wannan ban koma an sa tsaka ji daga wannan daga wannan ban koma an sa tambayar saki sai mun kai kashin bazan saki amma bai in walwale ma hadisai sun zo ingantattu mutum ya ce ma mata ta tafi gidan ku saki ne hadisai sun zo ingantattu mutum ya ce ma mata ta tafi gidan ku ba saki ba to waɗannan hadisai ne wa ka samu su akwai alhaki bi ahliki wanda annabi ya ce mata ta zama saki akwai wanda ba ya ce ya ahlul hadith akwai wanda ba ya ce na hadithu na bukhari da muslim ka'ab bin malik akwai wanda ka'ab bin malik cikin istata salatul ladina kullifu yace mata ta alhaki bi ahliki ba saki ba saka ji su biyu kowanne saki ne ba saki ne lokacin annabi sallallahu an yi haka an yi haka idan saki ai haka idan ba saki ba don haka ana kuma ga niyyar mutum ne wannan shi ake ce makinaya wato ban sun koyi ga malam masallaci zan ku fara kitabun sala kun ga abin da yasa ba ku cincinta ku yi fatawa saki ba kun ga abin da yasa ba ku cincinta in akwai wanda ke fatawa saki cikin ku tsoron Allah ya daina irin shek Muhammad Sheikh uh, Al-Butul Abbas Sheikh Muhammad al shek Shankidi da Abubakar Jazairi wayannan duk gabana aka mai saki suka ce ba su fita wasu saki kuma bale ƙananan ƙananan profesoshi da sauransu so saki ba fatawa ba ne ku ciyaye a dinga abu kawo kuna ta kashe aure kuna tabbatar da aure ba daidai ba ne yanzu an kawo ishin wannan ishin saki abin da ke cewa ina hada da alƙali alƙali yake alƙalai suna sauraron magana ta sai in ce a kira alƙali ne. ga cek saurara ka ji ya kuke ya kaza da kaza in baka yasa ba kana kashe auruka da yawa ba saki za ka tambaya ba ko ayi bismillah Allah ya wanda ya zai ba shi kuɗi ya yanka ko kuma haka ne zai ba shi kuɗi ya yanka zaka zai ba shi kuɗi ya ce mai je can ya mai yanka mutum ba zai zo nan ya ce ragu ya yanki ba sai dai kai can ya ce a mai yanka haka ba.

وما جعل عليكم في الدين من حرج zai iya yi musamman matafiyi ne sallar jam'i ba wajibi bace saka sai zan in yayi sallace a masauki yi. abin da ya fi kada ya yi jam'i ya yi a azhar lokacinta la'asar lokacinta magariba lokacinta a lokacinta amma in ya yi jam'i akwai ƙauli wallahu a'lam na lokaci shi nan sai mace fa ba na kalamun hamdika shirar la ilaha illa anta astaghfiruka insha Allah akwai shama'i